Bismillahir Rahmanir Rahim nau'ukan ziyarar makabartai mu ziyaratul qubur maluman musulunci sun kasa ziyarar da ake yi zuwa ga makabartai kashi uku akwai ziyara ta shari'a da ziyara ta bid'a da ziyara ta shirka ita ta farkon wato ziyara ta shari'a ita ce niyan tuna lahira sa'an sa'annin yayi niyan yin addu'a wa kansa da matattu idan da zai roki Allah ta'ala a wurin ƙaburbura, to wannan ziyara ce ta bid'a idan kuma ya yi niyan addu'a ko roƙon mamata ɗin koma bayan Allah ya nemi su biya masa wata bukata to wannan ziyara ce ta shirka na uku dole ne ba zai yi bulaguro don ziyarar makabarta ba na hudu ba zai zo da abin da ya saba wa shari'a ba wannan shi ne nau'ukan ziyara a wajen musulmai kenan ba zai yi ma'aikata wani abu a jikin kaburbura ko makabartai ba sai abin da shari'a ta zo da shi